أنفسهم وأموالهم لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم السائلون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي ما من بعد ما تبين لهم ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da wannan darasin namu mai albarka a cikin littafin addabu wa jama'a wanda shehun musulunci ibn al-qayyim ya wallafa satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa karshen fasali da malam yayi akan ajiye fata da tsammanin alkhairi a mazauninsa ma'ana duk abin da mutum zai zata na alkhairi game da Allah duk abin da mutum zai saka tsammani zai samu a wajen Allah na alkhairi to wannan fasalin ya karantar da shi cewa ana saka wannan tsammanin ne a wajen zamansa mutumin da yake aikata sabon Allah da miyagun ayyuka to babu yadda za a yi bisa waɗannan miyagun ayyukan ya ce kuma tsammaninsa sakamakon alkhairi a wajen Allah amma wanda ya kyautata sai ya yi tsammanin sakamako mai kyau wanda ya muna na kuwa mummunan sakamako shine sakamakon mummunan aiki yau za mu tashi a fasalin da malam ya ce al’iktirarun sai kuma rutuwa da rayuwar duniya fasalin da ya gabata bayani ne akan waɗanda suka rudu da waɗansu ayyuka suka rudu da waɗansu malamai suka rudu da waɗansu ayoyin da ba su fassara su a mazauninsu ba. To wannan fasali kuma yana magana ne akan wadda su kuma duniya ce ta rufe su. Ya eh, duniya ce ta rufe su. rufe duniya, da rayuwar duniya. Malam ya ce wa a'azamul kharki gururan man rufe duniya wa ajiliha mafi ruduwa a cikin halittun Allah duka duk cikin bayin Allah wa ya fi kowa rudewa wa ya fi kowa kiɗima a rayuwa wa ya fi kowa rashin kan gado a rayuwa malam ya ce malikar da duniya shine wanda ya rudu da rayuwar duniya wa ajiliha da kuma abin da take da shi mai saurin karewa wanda ya rudu da rayuwar duniya shine mafi girman rutuwa a cikin bayi wa a'zamul khalqi gururan cikin halittun Allah mafi girman rutuwa da kidima a rayuwa man da duniya wa ajiliha shine wanda ya da rayuwar duniya da kuma abin da take da shi mai karewa cikin gaugawa to sai ya rubu da wannan abin da take da shi to malam yace wannan ya fi kowa rubuwa mafi girman kidima a rayuwa wanda ya ɗauki duniya ita ce kadai damuwarsa ita duniya a sunnar Allah ba ta taɓa biyan bukatun kowa wannan haka Allah ya tsara ta ba ta taɓa biya ma wani bukata ba duk wanda ya kwanta dama ya kwanta da burinsa a cikin cikinsa tsarin da Allah ya yi wa duniya ba a tafilin almiya hadisi ne bukari ya da shi gashi nan a riyadu salihin babin da yake magana akan mutum ya takaita gurace gurace a rayuwar duniya wani square annabi ya zana sai ya zana waɗansu kifiyoyi a cikin wannan square ta sama da ta ƙasa sai ya ja wani layi sai ya fita daga cikin square sai ya ce wannan akwati wannan asusu annabi ya ce shi ne duk lokacin da kake yawo a cikin wannan square duk lokacin da ka je ka haɗu da wani bango daga cikin waɗannan bangwaye guda hudu na kudu ko na arewa ko na gabar ko yamma to ka zo cikin adadin ka ke. waɗannan kifiyoyi da suke cikin wannan asusu annabi ya ce su ne matsalolin duniya a hadisin annabi sai ce in aka haza la hashaka haza in wannan ya ƙetare ka ka tsallake wannan ya kawo hari ka tsallake annabi ya ce wannan zai cafe ka amma ba a tsallake biyu lokaci daya ba a tsallake biyu lokaci daya in ba aka haza idan wannan ya kawo hari ka kauce la hashaka haza annabi ya ce wannan zai cafe ka wannan doguwar layi da ta fita a cikin asusun annabi ya ce shine burin dan adam domin abin da yake wajen burinsa ya fi abin da yake cikin rayuwarsa yanzu wani abin da yake planning a rayuwa idan da shekarun da Allah ya bashi za a ƙara mishi shekara hamsin a kan ajalinsa wallahi ba zai gama warware abin da yake cikin kirjinsa to wanda ya fi kowa ruduwa shine wanda ya ɗauka wai sai ya gama da duniya duniya ba a taɓa wanda ya kwanta wai ya gama da ita ba ta taɓa biya ma wani bukatar ba kowaye kowaye ba wanda ya taɓa barin ta kuma ta biya mishi ta ba mishi shugaban kasa ne zai ciyama ya yi gwamna ya yi shugaban kasa ina shi kenan ya zama hek gaba ɗaya wallahi haka yake mutuwa da burace-burace a ransa to mana yace wanda ya fi kowa kidima in kuma muna fahimta shine wanda ya ruɗu wai shi a duniya yana so ya warware ba wanda ya taɓa ba. in ka san shi ka tuno shi ka gaya mana Allahu akbar Allah ya samu dace malam ce mafi girman ruduwa da ɗan adam zai rudu shine ya rudu da rayuwar duniya fa asaraha a akhirah sai ya fifita ta a kan lahira saboda bukatun su biya bayan bukatun ba su biya saboda ya ga ya samu abin da yake so na natsuwa da kwanciyar hankali kuma ba a samu wannan sai ya sa ya fifita duniyarsa akan lahirarsa fa asaraha alal akhirah sai ya fifita duniyar akan lahira ga abin da zai taimake shi a lahirar. ga abin da zai sa ya tsira a kiyamarsa amma saboda wani abu da yake bukata a rayuwar duniya sai ya fifitar da wannan na duniyar akan lahirarsa wa rabiya biha min al-akhira ya kuma gamsu da rayuwar duniya akan lahira a cikin alqur'ani Allah ke cewa araditum bil hayati dunya min al akhirah Allah ya yanzu har kun aminta da duniya akan lahira yadda kuke ma duniyar nan Allah ya yanzu har kun aminta da ita yanzu yadda duniya take muku akan idonku Allah ya har kun aminta yanzu har kun sakantance da ita akan lahirar ku to malam yace wa radiya biha min al-akhira shi yanzu ya yarda da ita ya gamsu da ita akan lahira hatta ya kula ba'adu haula har waɗansu daga cikin masu irin wannan tunani na fifita rayuwar duniya akan lahirarsu yakan ce a duniya na ƙadu ita duniya kuɗi a hannu ne wal akhiratu nasi'a ita kuma lahira jinkiri ne ma'ana kamar bashi ne daga baya ne da a biya ka wani yakan faɗa da bakin wani yakan faɗa bilisanin hal yakan faɗa bilisanil hal yanayinsa yakan fassara wannan ake ɗauki duniya duk wanda aka nuna mishi wani abu da makomarsa za ta ɓaci ya haƙura da ɓacin makomar ya fifita duniyar to yana ganin kamar duniyar lakadan ne kuma da yace irin waɗannan mutane sukan faɗa da bakinsu ko yanayinsu yakan faɗa a duniya na ƙanin cewa duniya ai kuɗi ne a hannu idan ofishin ne yanzu za ka samu idan dukiyar ne yanzu za ka samu wal akhiratu nasi'a ita kuma lahira jinkiri ne sai daga baya za a baka wannan kadu ahsanu minan nasi'a sukan ce kuma abinda aka baka a hannu ai fi alkhairi akan abinda za a ce sai an jima a baka wa yaqulu ba'dhum waɗansu daga cikin irin waɗannan mutane ɗan duniya cewa suke yi zarratun manqudatun wala durratun mawqudatun suka ce a baka zarra zarra shine kankanin abu wanda ido baya iya ganin sa to wai naira biyar ne ko naira goma ko naira ashirin a ɗauka a danka maka a hannunka suka ce shine mafi alkhairi wala durratun mawqudatun ba zinare da aka maka alƙawari ba a baka biyar ɗinka a hannunka suka ce ya fi miliyan ɗaya na alƙawari suka ce domin duniya a hannu take lahira kuma alƙawari waɗansu da bakin su ke faɗa malam yace waɗansu kuma yanayin su ke fassara haka suka ɗauki rayuwa haka ne ko ba haka ba Allah ba wani yanayinsa yadda ya fassara shi malam yace wa yaqulu akar minhum wani daga cikin su ma yace lazzatu dunya mutayaqqina ni'imomin duniya jin daɗin duniya yaƙini ne gashi nan ƙololo a ƙasa za ka sha mirinda a ƙasa za ka ci nama a ƙasa za ka shiga hotel a ƙasa za ka shiga mota a ƙasa lazzatu duniya jin daɗin duniya mutayaqqina su yaqinai ne suna nan ne kololo ga sunan wala zatul akhirah mashkukun fiha amma jin dadin lahira abun kokonto ne a cikin zaka samu ne ko ba da ka samu ba akwai ne ma ko ma babu ne amma na duniya suka ce gashi nan gashi nan aka kasa wala adabul yaqin bi shakki yakan ce ni ba zan bari yaqini in rungumi shakka ba wa hadha min a'zami talbisi shaytan wa taswirihi malam yace to wannan tunanin yana daga cikin mafi girman rikitarwan iblis yana daga cikin mafi girman shifta da iblis yake yi wa dan adam domin ya batar da shi yana daga cikin shiftan shaytan rikitarwan shaytan ya tusa maka wani tunani a ranka da yake nuna maka ka runkumi wani abu na duniya ya fi ka runkumi na lahirarka wal baha'imul azam ce kun ga dabbobi wanda ba su iya magana ba su iya bayani ba su da kan gado a akalu min yi. to sun fi irin waɗannan mutane hankali da tunani mai kyau idan ka dubi dabba da yadda dabba take rayuwa malam ce wallahi tunaninta ya fi tunanin irin waɗannan mutane akwai mutanen da mutane ne da su ake cin kasuwa suna aure suna aihuwa ana duk wata hulɗa da su amma da nassin alkur'ani Allah ce wallahi ki sun fi su Allah ya ce amsa sabu annahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal an'am sai ce balhum adallu sabila Allah ya ce kana jin wa'azin da ake yi suna ji ne ko kuma kana tsammanin suna fahimta ne ko kana tsammanin suna hankalta ne Allah sai ya ce inhum in din da nasi ya illa kal an'am Allah ya ce ai su nan wallahi ba komai bane ba ce al an'am al an'am shine wannan jinsi takwas da Allah ya rasanta a Qur'ani rakumi mace da namiji saniya mace da namiji tinkiya mace da namiji akuya mace da namiji waɗannan su ne al'an'am Allah sai ce inhum illa kal waɗannan mutane Allah ce kamar waɗannan dabbobin gida suke sai ce balhum azallu kai waɗannan sun ma fi dabbobin gida daɗewa sun fi su rashin hankali a can ma yace wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni ko wal ins لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم illa kal an'ami barhum azallu sabila barhum azal Allah ce sun ma fi su dadewa mutum ne gashi dan kana gani kuna ciniki da shi Allah ce rashin kan gadonsa dinkiya ta fi shi kan gado to shine anan malam yake cewa wal bahaimul adab dabbobi da ba su da kan gado ba su da tsari a aqalu min haguda Allah yake sun fi irin waɗannan mutane hankali fa innal bahimata malam yace domin ita dabba idza kafat mazarratan idan ta ji tsoro idza kafat idan ta ji tsoron cutuwan wani abu sai tunanin nan za ta cutu lam takdim wa law turibat ba za ta je kun ba ko dan adake jama'a mun fahimta idan ta gano nan akwai wani abu da zai cutar da ita ko da za a dake ta da karfi ba za ta je ba sai dai a data da karfin tsiya amma ba za su tashi da kabanta da zai kun abin da zai cutar da ita ba wa amma waɗannan mutane yakdimu ahaduhum ala aslihi malam yace kowane ɗaya daga cikin su yakan tashi ya kai kansa zuwa mahalakarsa wa huwa baina musaddiqin wa mukazzibin yana tsakanin mai gaskatawa da mai karyatawa wani lokaci idan yayi magana sai ka ganshi mu'mini sal mutumin kirki wani lokaci idan ya faɗi wata magana sai ka yi kokonto anyawa ne ya yarda ma annabi Muhammadu manzon Allah ne baina musaddikin wa mukazzibin tsakanin mai kaskatawa da mai kireta wani lokaci mu'amalarsa sai ga mu'amala sai ta gaskata Allah mu'amala sai ta gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci idan ya yi wani abu sai ga kamar bai yadda ma da Allah ba kamar bai yadda ma da manzon Allah ba kamar bai yadda ma da alqur'ani littafin Allah Allah ya samu dace fa hada darbu malam yace wannan kaso na mutane irin waɗannan mutane daga cikin mutane in amana ahaduhum billahi idan ɗaya daga cikin su wanda ke da irin wannan ɗabi'a na fifita rayuwar duniyarsa akan lahirarsa har kuma yake ganin ita duniya ita ce tabbas lahira ai wani abu ne da ake kokonto a kansa imma kokonton faruwarsa ko kuma kokonton abinda ake samu zai samu ko bari samu ba malam fa da gaske akwai wanda zaka ji ya ce da mu kunyar duniya gunda mu ji a lahira don Allah bara bara wani gwamna da za a yi irinsa za a yi zaɓen wani ɗan siyasa daga cikin ɗan siyasa yake cewa ko mutanen jihar ba su zaɓe ka ba mala'iku da su zaɓe ka don Allah don Allah wannan mutum idan yana tuna zai kwanta a kabari kai mala'ikun in suna kaɗa kuri'a da za ku kafa gwamnati in mala'iku suna kaɗa kuri'a za ku kafa gwamnati to don Allah ma don Allah ma idan mutumin nan ya yarda alqur'ani gaskiya ne idan mutumin nan ya yarda manzon Allah gaskiya ne ya yarda Allah gaskiya ne me ya hada maganar zabe da mala'iki don Allah me ya hada maganar zabe da mala'iki me ya hada me ya alakar maganar zabe da mala'iki me ya hada maganar zabe da kada an mala'iki in ba rashin ganin kimar Allah ba in ba rashin ganin kimar addinin ka ba me ya haɗa maganan mala'iku suka da ƙuri'a me ya kawo wannan magana me ya kawo shi to haka yana fadanci ne a gwamnati fadanci ce. fadanci yake haka shi fadanci ce yana neman abinci ne wannan maganar Allah zai fushi da ita ba damuwarsa bane addini ya taɓa addininsa ba damuwarsa bane to haka za ka da sanayi in ma mutane ba su zaɓe shi ba mala'iku za su zaɓe shi to Allah ya sauwaje to yanzu wannan mutumin in ya furta maganar nan ka kaga dole sai ka sake shiga cikin hankalinka tukunna ma ka bar shi a musulunci to mana yace haka wa hadha darbu minan nas malan yace irin waɗannan mutane in amana a ahaduhum billahi in ɗayansu yayi imani da Allah wa rasulihi yayi imani da manzansa wa liqa'ihi yayi imani da kamuwa da Allah wal jaza yayi imani akwai sakamako akan rayuwa fa huwa min a'zamin nasi hasara to yana daga cikin wanda yafi kowa hasara a cikin musulmi idan mai irin wannan tunani idan mai irin wannan aqida idan mai irin wannan tunani malam yace idan musulmi Shin idan ya yi imani da Allah, ya yi imani da manzan Allah, ya yi imani da ranar alkiyama shi ne wani ka'ibi, ya yi imani za a mutu, za a tashi a gaban Allah, wani za ya yi imani za a yi sakamako a kan rayuwa, ba ya yi da ranar alkiyama ba? To in ya yi wannan imanin, kaga musulmi ne kenan, fa huwa min a'zamin nasi hakara, malam yace to yana daga cikin wanda kowa a cikin mutane asara. malam yace li'annahu aqdama ala ilmin domin ya kai kansa ne zuwa ga halaka da iliminsa ya kai kansa ne zuwa ga halaka da iliminsa wa in lam yu'min billahi amma in bai imani da Allah dama tun ba musulmi bane ba wa rasulihi bai yi imani da manzansa ba ma'ana bai yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kaga dama ba musulmi bane fa ab adalahu ba to wannan kan shine mafi abun ne sarsawa ma kwata kwata dama shi kan ai dan wuta ne kalidi na fiya amana to amma idan musulmi ne ba to an samu asararren musulmi an samu asararren musulmi wanda ke fifita duniyarsa akan lahirarsa har kuma yana ganin cewa ai duniyar ta ma fi tabbas kan lahirar malam ya ce wa ƙaulu hadar al cewar wannan mai magana da yake cewa annaqdu khairun minan nasi'a ai abun da aka baka a hannu ya fi abun da yake jinkiri ne sai daga baya za a baka malam ya ce to bari mu yi mishi raddi akan wannan jumla malaki bari mu nuna mishi da ya fahimta na duniya tabbas ne lahira wani abu ne da za a baka daga baya annakadu khairun minan nasi'a yace to bari mu yi raddin wannan jumla domin ku fahimci tunaninsa ba irin tunani ne na mutanen da suka mallaki hankalin su jawabu mana yace amsar da zamu bashi in tasawan naqdu wan nasi'atu mana yace idan abin da za a baka hannu da wadda aka ce sai daga baya a baka idan sun daidaita kima su ɗaya naira dubu ne aka ce a baka yanzu ko sai ƙarshen wata a baka amma ƙarshen wata ma dubu ɗaya da a baka yanzu ma dubu ɗaya da a baka jama'a kuna fahimta malam zai mishi martani ne ya gaya mishi lissafin da ya yi na kwatanta lahira da duniya dabbanci kwatanta duniya da lahira dubbanci malam yace idza tasawa annakad wan nasihatu idan abin da za a baka a hannu da abin da za a baka a jinkirce sai daga baya a baka idan sun daidaita fannaqadu khairun tabbas a baka a hannu ya fi alkhairi jama'a mun fahimta naira dubu ne za a baka yau sai aka ce ko kuma ka bari karshen wata amma karshen watan ma dubun za a baka babu dadi malai ce to abin da yake alkhairi ka karbi dubun ka yanzu wa in tafawata amma idan akwai bambanci tsakanin abin da za a baka yanzu dubu za a baka ƙarshen wata dubu ɗari za a baka wa kanatin nasi'atu aktharu wa afdal ya zama abin da za a jinkirta bakan ya fi falala ya fi yawa fahiya khairu to yanzu jinkirin shi ne mafi alkhairi Gama abin fahimta idan sun daidaita kal da kal da abin da za a baka a hannu da abin da za a jinkirta matsayinsu ɗaya darajarsu ɗaya malam ya tabbas lissafin daidai ne ka karɓi abin yanzu ya fi alkhairi akan ka bari sai daga baya amma idan akwai fifiko a tsakaninsu abinda za a dinkirta sai daga baya a baka ya fi yawa abinda za a baka daga baya ya fi falala malam ya ce to ka jira abinda aka dinkirta shi ne mafi alkhairi fa kaifa malam ya ce to yaya ma za a yi wannan lissafin wa duniya kulluha ita duniya dukanta min awwaliha ila akhiriha tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta ka nafasin wahidin min min alfasil akhirah kamar numfashi ɗaya ne daga cikin numfashin lahira gama mun fahimta ka san lahira lahira ini ɗaya wa inna yawman inda rabbi ka alfi sanatin bi mas'udu ka je ka buga lissafi ini ɗaya a lahira ini ɗaya mu ce kamar daga fitowar rana zuwa faɗuwar rana ba shi bane ini to idan a duniya ne sai an shekara dubu tukunna a yi ini ɗaya ba kwana ɗaya ba ini ɗaya idan ka je ka lissafa za ka ga a lahira kowane awa ɗayan lahira yana daidai da shekara tamanin da hudu da watanni sai ka shekara tamanin da hudu da waɗansu watanni kafin ka yi awa ɗayan lahira malaka to in ba dabbanci ba me ya haɗa lissafi me ya kawo in zama a kwatanta duniya a kwatanta ta da lahira me ya haɗa su a wani ku yace kamsina alfasanatun min kudu shekara dubu hamsin ka je ka buga lissafi malam ya ce, wa duniya fa kaifa wa duniya kulluha yaya za a yi wannan kwatance ga mai hankali yiwu bayan ita duniya kulluha dukanta min awwaliha ila akhiriha tun daga farkonta har zuwa karshenta ka nafasin wahidin min anfasil akira kamar numfashi ne daya daga cikin numfarfashin lahira kama fi kama fi musnad al-imam Ahmad kamar yadda yazo a cikin musnad na al-imam Ahmad wa Tirmidhi da al-imam Tirmidhi min hadith mustawrad mustawrad ibn Shaddad hadith mustawrad ibn Shaddad kana yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zan. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin muslim ya rawaito shi annabi ya ce maduniya fil akhira duniya bata kasance ba a cikin lahira duniya bata bata kasance ba in an yi iyasinta da lahira illa kama yudkilu ahadukum isbu'ahu fil yammi sai kamar misalin ɗayanku ya je ya tsoma hannunta a cikin kogi falyanzu bi mayarti sai ya dubi ya san me ya rage a kogin to abin da ya rage a kogin abin da hannunsa ya ɗebo to shi ne duniya abin da ya saura a kogi Allah ce shi ne lahira kaji misali annabi ya ce misali hadisi ne ingantacce annabi ya ce misali, duniya kwatancenta da lahira annabi ya ce misalin kamar mutum ne ya je ya tsoma hannunsa ya tsatsa a cikin kogi sai ya cire yatsar sai ya ga Me hannunsa ya ɗebo mishi na ruwan kogin annabi ya ce to abinda ya tsarta ɗebo na ruwan kogi shi ne duniya abinda ya saura a cikin kogin shi shine lahira nan ma kwatance ne to ta aka ce a baka na yatsan ko a baka na kogin sai ka ce a baka na ya ne akwai lissafin hankali akwai lissafin hankali ba Allah ya samu da ci ko shi ne hukuma suna ba da wannan misali ko shi girgiro aiki wa matasa ya zai koyi kafinta ya zai a Ko ku kuke tare yaran nan a tafiyar siyasa ɗaya in za a tafi kamfen daga nan zuwa azar yaro ke zai dawo da dubu ashirin ya zo ya kama aikin shara dubu goma a wata ga wadda ta fi ci malam ka faɗi yaron da zai je kama wannan aiki idan kuka zo harka zai samu simba a kamfen wani zai samu mota a harkar siyasa wani zai samu dubu talatin a harkar siyasa ya bari ya zo ya kama wata dubu goma? An yi lissafin gaskiya? Kun samar musu aiki, ai in kuna so ku daina tafiya da su, ku ɗabi ‘ya'yan ku kuna tafiya da su, kai yanzu kun taɓa ganin ɗan wani gwamna a tafiyan kamfen ne ba? Cin amanar al'umma ce kawai. Cin amanar al'umma ce, ‘ya'yan su duk ba su suna karatu. Sistem ɗin da suke tafiya a kai su bautar da ku da ‘ya'yan duk gangamin da aka yi ko ɗan takarar shugaban kasa ka taɓa ganin wanda ya fito da ɗansa babu saboda ƙarya ne ba ku nemi hanyar gyara ƴaƴan jama'a ba sai ku ce musu har kar kar saki shiga in za ka yi tafiyar kar kar kar saki shiga yaro ya bi ka ka ɗauki mashin an bashi an ɗauki dubu ɗari an bashi ya za a yi ya bi ubansa ka faɗi yadda zai bi ubansa ka biyan ka faɗi yadda zai fi ubansa ba faɗan siyasa ba ko a anguwa ne ka ja ɗan wani kana bashi dubu goma dubu ashirin ka faɗi yadda zai koma ya zauna da ubansa idan gaskiya ne sai ku ɗauke su kai su malaysia karatu inda ku kai ƴaƴanku abin da ya kamata kenan su ma ku fita da su sai su yi karatu waɗansu su dawo likitoci waɗansu su dawo shi kenan idan ya dawo ya samu ilimi da zai iya iskarci zai iya to duk wata duniya ta mai kasutu a kai haka lissafin sai ka samu lissafin banza ne yanzu suna nan suna ta shirye-shirye suna jira idan an zo zaɓe za su fito da kuɗi su baku a tara kungiya ɗaya a basu miliyan ɗaya sai su raba dubu ishirin ishirin da sauran su kenan yanzu sun gamsar da kansu ba su bukatar masu muku bayani in sun fito da kuɗi da ku yi su saboda sun rena lissafin tunanin kai kuma saboda baka da manufa dubu ashirin a mulke ka shekara hudu dubu ashirin a mulke ka shekara hudu jiki magani jiki magani wallahi jiki magani e eh, Allah ya samu dace malam ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi matuniya fil akhirah duniya bata kasance a cikin lahira ba illa kama yudkilu ahadukum isbu'ahu fil yami sai kamar ɗayan ku ya shigar da yatsansa a cikin kogi yanzu bima yarti ga, da me yatsansa zai fito na ruwa a cikin kogi annabi ya ce wannan shine bambanci shine misalin duniya da lahira wa isaru hadha al-naqdi ala nasi'a to ta wannan kuɗi a hannun akan wannan jinkirin fifita rayuwar duniya akan lahira da sai an mutu za a same ta min a'zamil gabni wa akbahil jahili yana daga cikin mafi girman wauta da kuma munin jahilci wauta da jahilci zai sa har kai lissafin rayuwar duniya da fifici rayuwar lahira malam yace wannan sai dai idan dabbanci sai dai idan jahilci jahilcin ma yace mafi muni ya addare mutum a nan ne zai iya fifita wannan rayuwa da take cike da matsaloli akan rayuwar lahira da za a je a ribata ribata har abada shi ba da iyaka wa idza kana hadha nisbatu dunya bi majmu'iha ila al-akhirah malan yace to idan wannan shine nasabar duniya gaba ɗayanta zuwa ga lahira duniya gaba ɗaya shine misalin da annabi ya bayar akan ta duniyar da motocinta, duniyar da gidajenta, duniyar da kuɗin da yake cikinta. Malam ya ce, wa iza kana haga nisbatu duniya bi majmu'iha idan dai wannan shine nasabar duniya gaba ɗayanta ilal akira zuwa ga lahira kwatancen da annabi ya mana nan shine misalin duniya da abin da ke cikin duniya in an jingina ta da lahira fama miqdaru umril insani bin nisbati ilal akira to ina kuma rayuwar mutum in an kwatanta da lahira jama'a kun gani wannan misalin da annabi ya bayar na kogi a sa yatsa duniyar ce daga farkonta zuwa ta ƙari to idan duniyar misalinta daga farkonta zuwa ƙarshenta shine kamar a sa yatsa a cikin kogi a cire shine misalinta to ina kuma rayuwar ɗan adam mai shekara 60 a cikin duniyar shi kuma bai ɗauki ɗayan dubun duniyar ba sai kuma ake kwatanta rayuwarsa da lahira jama'a kamar ba ku gane misali ba yanzu wannan misali da annabi ya buga ya buga misalin duniya ne da lahira duniyar daga farkonta zuwa ran da za ta kare annabi ya ce to misalin ta kamar a sa yatsa ne a cikin kogi a cire sai ma da ya ce to yanzu ba ma duniyar muke magana daga farkon da zuwa ƙarshen ta ka ci ba ba wai kai tun da aka yi duniya kake nan kake ci ba har zuwa a a duniyar a kirga kai shekara nawa ka ci a cikin shekarun duniyar wai kuma shine ake kwatanta wannan shekarun wai kuma da tallahira alhaji ka gane misali yanzu shekara 60 ɗinka ne kaga shekara 60 ɗinka ko 70 ɗinka ai in an kasa shekarun duniya ba ka ɗauki dai ba to wai kuma sai ake kwatanta wannan shekarun jin daɗin da za ka yi a wannan shekarun da lahirar wadda ko da duniyar daga farkon ta har ƙarshen ta ne ba sa'ar lahira ba ce balle shekarunka a duniya jama'a mun fahimci misali to idan ba rashin hankali ba mai hankali zai wannan lissafin malam ya ce fama mikdaru umrin insani bin nisbati lil akhirah mana yake to me za a ce game da rayuwar dan adam a cikin duniyar in an kwatanta ta da lahira a ce shekara ɗari aka ba to duniyar shekara nawa ta ce kuma shekara nawa za ta ƙara ci to wai kai sai aka zo ana lissafin jin daɗinka da abin da za ka samu da motar da za ka samu da abincin da za ka ci wai har kake kwatanta shi da lahira annabi kuma yace in duniyar ka ci ta tun daga farkonta har ƙarshen ta lami lafiya to kamar a sa ya ne a cikin kogi a cire shi ne abin da ka ɗanɗana a game da lahira to balle rayuwar a shi sama ne a cikin halittu ba wanda ya fi ƙara. kamar wai a shekara 60 ɗin nan ko saba'in ɗin nan mutum ya yarda da duniya akan lahira haka annabi ya faɗa a hadisi ya ce galibin mutanen al'ummar za su mutu ne tsakanin 60 zuwa 70 zuwa 70 to 60 zuwa 70 kayi 40 a yanzu bai ta eh annabi ya ce galibin al'ummar za su mutu ne tsakanin 60 zuwa 70 to ni sai ka samu mutum kansa ya yi turkura. amma haka yana satan kuɗin gwamnati shi duk za a mutu nan bai dame shi ba damuwar sai zai bude abu nan eh, a kasar waje ya sayi ina ne za a je a tambaye shi ta ina ka samu ta ina kashe wannan duk lissafin ku ne ustazai <laughs> eh wani yana ba mu labari wani daga cikin irin manyan kasan irin yan siyasan nan to aka ce direban su irin mutum ne mai dan damuwa da dan addini haka sai mishi ma yace ustaz to wata ran ya dauke shi zai tafi da shi Abuja suna tafiya a mota to dama duk inda direban ya ɗan ji kasar mai ɗan zafi haka sai nema in an shiga mota sai ɗan saka irin da ɗan kwanciyar kabari ɗan kyama kyama to ramin sai ya samu wani kasar sai ya saka wa yalla ana tafiya yalla kuyi za a kwanta a kabari za a yi tashin kiyama za a yi kisari za a yi kisari za a yi za a yi sai ya ce wa direban wani ya ce na ya ce wani ma na ganin ina suke fi irin wa'annan abubuwan in da mishi cikin Qur'ani da hadisi lalle akwai aiki eh shi wai irin waɗannan ma bai ma san da su ba eh idan ka kansu da malami zai musu wani aiki ne in ka kansu da malami ba karatu zai koya musu akwai wani interest da suke da shi ne su yi aiki da shi to shi ke ayoyinka da hadisan da sai ka je a masallaci amma in kun haɗu da su wani Malam ya ce, fa ayyu ma aula bil aqil to a cikin biyun nan wanne ne ya fi dacewa da mai hankali isarul adil fi hadhihi al mudda al yasira mutum ya fifita mai gaugawa abinda zai ƙare nan da nan a cikin takaitattun shekaru fi hadhihi al-mudda al-yasira a cikin wannan kankanin lokacin wa irmanul khair ad-da'im fil akhirah da kuma haram haramta ma kai alkhairi dawwamamme a lahira malam yace a cikin su wanne ne mai hankali zai bi wannan jin daɗi ne taƙaitaccen jin daɗi wadda nan da nan ba tare da ɓata lokaci ba zai ƙare sannan kuma ya haramta ma kansa alkhairin lahira wadda yake dawwamamme malam yace mai hankali wanne ya kamata ya bibita kaga mai hankali ya kamata ya bibita lahirarsa jama'a ba fahimta malam yace fa ayyu fa ayyu ma aula bil aqil wai a cikin wannan lissafi wanne ne fi dacewa da mai hankali isarul adil fi hadhihi al mudda al yasira gabatar da fifitar da Abinda yake mai saurin karewa takaitacce a cikin ɗan wannan lokaci takaitacce na rayuwar duniya wa hirmanil khair adda'in fil akhirah mutum kuma a haramta mishi alkhairi dawwamamme na lahira malam yace ai ya kamata mutum ya zabi alkhairi dawwamamme na lahira ko da kuma zai haramtu gare shi alkhairi wannan takaitacce na rayuwar duniya malam yace ai mai hankali ya fi shi alkhairi ya fifita wancan dawwamamme akan wannan mai kare. am tarki shay'in sagirin haqirin munqati'in an qurbin ko kuma ya bar wani abu karami kaskantacce wanda zai yanke nan da nan ya yace wanne ne ya fi mushi da ya akuza ma ƙimata da mu domin ya karbi ya ribaci abinda ba yi da kima ita lahira ba ta da kima ba abin da ya isa a kwatanta shi da lahira a ce ga kimar abin a kwatanta shi da lahira babu abu malam yace to mutum ba zai yi haƙuri ya bar wannan rayuwa taƙaitacciya walaƙantacciya wadda za ta yanke ba da nisa ba Ka mai wannan magana yanzu ya doshi kusan shekara ɗari bakwai shi ma a farko ya tafi yanzu maganar mutum karantawa shi ma kuma lokacin da yake magana yana ma waɗansu wa'azi ne yanzu za ku bibita da ku bibita to yanzu shi ma mai wa'azin ne haka wallahi malam sai an zo an wayi gari cikin garin nan wanda ya san kama ya mutu duk garin nan wallahi ba wanda ya ce ya daga hannu ya san ka yanzu tun Najeriya akwai wanda ya ce ya san shehu Usman da podium to bai zauna a Najeriya bane ya wuce ba ta lokacin da kawai dace wallahi wallahi tallahi ba ta lokacin da kawai dace wallahi ba ta lokacin da dace ka tsaya kawai kai abin da zai amfani ka tsaya kawai kai abin da zai amfani to me za ka samu me za ka samu me za ka samu Allah ya samu dace liyakuza ma la qimata lahu domin ya karbi abin da bai da kima ma'ana abin da bai da kama wala kamara lahu kuma abin da bai da hadari arzikin duniya mallakar duniya ni'imar duniya yana da hadari haka ne ko ba ka bari akbar wani dattijo yake ba da labarin rayuwar yanzu Allah ya mishi Allah ya mishi yake cewa rayuwar duniya yake ba ta da daɗi yake shaidan kawai ke sauwara wa mutane kamar tana da daɗi yake yanzu na haura shekara saba'in a duniya yake to yanzu rayuwar ni dai ina rayuwa ne kawai yace kun ga yanzu likita ya hana da cin nan an hana da shan su an hana da cin shi an hana da an hana duk abun da ake jin daɗin duniya an hana shi yace to yanzu wannan rayuwa in don duniya mutum ya yi ta mai amfani duk abin da a duniyan daɗinsu ake ji likita ya hana shi yake to yanzu irin shekarun nan don duniyan dama da ya sayi ta yake to ribar mai nace haka ne sai maka in ka kai shekara arba'in na maka fara baya baya da shi ai flashing ake maka in ke to yaushe za a ce ka ci gaba da ci an ce maka ka daina cin gishiri an ce maka ka daina shan suga ka san wai in kana da ulcer ma soyayyen amma. <laughs> Soyayye ke eh, soyayyen karkashi to likita yaushe za a ce ka dawo ka ci gaba da ci in an ta karkasha sunan yaushe ne za ka dawo ka cikin rashin mutane ba ga sunan da cututtukan da an musu flashin an musu flashin ba su gane ba a imana ko yaushe ne za ka dawo ka cikin rashin sunan? ina da sunan kan an raba ka da shi kenan to kai yanzu baka gane ka kusa tafiya ba ne <laughs> wallahi tallahi ka kusa tafiya ne <laughs> Allah ya mu dace wala kafara lahu ni'imar lahira wadda ba ta da hadari wala nihayata li adadihi kuma babu karshe ga adadin babu ran da za a ce idan an yi shekaru biliyan goma za ta kare in a daɗi ne daɗin nan khalidi na fiha abada babu iyaka wala gayata li amali kuma babu iyaka ga lokacin da za a rayu a ciki malam yace wa amma qaulul aka amma faɗin ɗaya daga cikin waɗannan mutane da yake cewa la atru mutayaqqinan li mashkukin fihi ba zan bar abin da yake yaqini ne ga abin da yake da kokonto ba ba wani daga cikin ƴan duniya ya faɗi wannan ba yace ai lahiran ko a samu ko ba a samu ba ko kuma a'a gaskiya ne ma ko ba gaskiya bane ba fa yuqal sai a ce mishi fa yuqalu lahu sai a ce mishi imma an takuna ala shakkin min wa'adillahi ko dai kana da kokonto akan alƙawarin Allah da yace akwai lahira akwai sakamakon lahira to ko dai kana da kokonto akan wannan alƙawarin wa wa'idihi da kuma narkon azabarsa kana da kokonto akai wa sidqi rusulihi gaskiyar manzanninsa kana da kokonto ai domin dukkan manzannin Allah ba sun tabbatar akwai kiyama ba to ko dai kana da kokonto akan gaskiyar manzanninsa cewa ƙarya suka yi wa mutane ba gaskiya ne ba aw a ala yaqinin min dalika ko kuma kana da yaqini akan abin da suka faɗa dole a samu da yanzu ne na farko wanda dai ba musulmi bane bai yadda ma da manzannin ba ya karyata su alƙawarin azaba da alƙawarin rahama da Allah ya karyata malin yace to kaga wannan kafiri ne aw kuna ala yaqinin min dalika ko kuma kai musulmi ne kana da yaqini akwai aljanna kana da yaqini akwai wuta kana da yaqini dukkan annabawa da manzannin Allah gaskiya ne fa in kunta ala yaqinin min dalika malin yace to bari mu fara da kai musulmi musulmin idan kana da yaƙini akan akwai aljanna kana da yaƙini akan akwai wuta kana da yaƙini abinda manzanni suka zo suka faɗa gaskiya ne fa ma tarakta illa zarratan adila to abinda ka bari din wata zarra ce wani kankanin abu ne wadda zai kare nan da nan mun kafi'a wadda zai yanke faniya an kurbin wadda zai kare nan da nan abinda ka bari din abinda ka bari din kararran ka karike lahiran ka karike kiyamar ka ana ce maka ba kauye ne eh kai ba kauye ne ka tsaya kai addinin ka ka kai ka malam yace zai zo kare nan da nan malam yace li amrin mutayaqqin la shakka fihi wa lan qita alahu ka bar shi saboda wani game da wani al'amari na yaqini wanda babu shakka babu karewa gare shi ma'ana abinda ka bari abu ne yankakke kusurarre kuma zai kare nan da nan to sake shi ka rike yaqini wanda shi babu kokonto sannan kuma babu yankewa a ciki wa in kunta ana shakki idan kuma kana da kokonto dan ba dan ba musulmi la kenan muka karanta na farko duniyar ka ita ce duniyar ka ita ce shirgan ita ce kabarta ka bar abinda ba zai cutar da kai lahirar ka ita ce yaqini amma malam ce in kunta ala shakki idan kuma kana kan kokonto kana ganin ba gaskiya bane manzanni ba gaskiya bane faraji ayatin rabbi ta'ala addallatu ala wujudihi to ka koma ka bibi ayoyin Allah subhanahu wata'ala wanda suka yi nuni akan samuwar Allah wa kudratihi da ikon Allah wa mashi'atihi da dama mashi'a ta Allah subhanahu wata'ala wa hadaniyatihi da kuma wahadaniyya ta Allah ma'ana aitakar Allah wa sidqi rusulihi gaskiyar manzanninsa fi ma akbaru bihi anillahi cikin abin da suka ba da labari game da Allah wa tajarrat wa qum lillahi ka kaɗai ta ka tsirarki ka tsayu ga Allah naziran aw munaziran kana mai dubi kana mai zurfafa tunani hatta ya bayyana laka annama ja'at bihi rusul alillahi fa huwa al-haq alladhi la shakka fihi har ya bayyana maka cewa abinda manzanni suka zo da shi daga Allah gaskiya ne mabayyani wanda babu kokonto a ciki ma'ana in kai ba musulmi bane baka yarda da lahira ba baka yarda da makoma ba baka yarda da manzannin Allah ba malam yace to ka tsaya ka dinka yi tadabburi akan al'ayatul kauni ka kalli sama ka kalli kasa ka kalli rayuwa ka dubi zubi da tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye bayi a kansa malam yace idan ka tsaya ka zo ga tunani wallahi zai bayyana maka akwai Allah ai kai kai kai kai ma dalili ne akan akwai wanda ya yi ka to kai din kuma ina ba a gidanku aka yi ka ba idonka yadda ka ganka da idonka haka mamanka ta ganka da idonka ina ba a gida aka yi ka ba to kai inda da aka yi kan dalili ne akan akwai wadda ya yi ka jama'a kuma fahimta akwai wadda ya yi ka ai in ga mutum kawai kafin akwai aro eh ka dubi mutum ka dubi zubin mutum ka dubi shegen wayon mutum eh wallahi dole ka san wadda ya shi mai ilimi eh Allah ya samu dace malam yace wa anna khaliqa hadha al-alam wanda ya halicci wannan duniya ta mu wanda ya halicci dukkan waɗannan halittu wa rabbu samawati wal ardi ubangiji samai da kasai ya ta'ala wa ya taqaddas wa ya tanazza ya daukaku ya tsarkaku ala kilati ma akbarat bihi radiyallahu anhu ya tsarkaka da a ce ya kasance sunkuyan abinda manzanni suka bada labari a kai in dai akwai Allah to ya tsarkaka a ce abinda manzanni suka faɗa Allah din ba haka yake Allah ya sa mu dace jama'a sai mu fara da suke yin karatu ne saboda suke yin lokaci sai ta ce zuwa mu zama tsora Allah ya sa mu dace Allah ya albarkaci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta

wallahi ma ibrahim wannan shi ne dalilin saka wannan lissafi na addawa wanda idan da mutane sun san abin da ke cikin littafin to kowa zai labinta ma kan ko da sai ya biya kuɗi ne ya samu wanda zai ajiye shi ya sauke shi shi ne adda'u wa dawa cuta da magani to ba wai maganin su ne ko ulsa ba yadda yadda duniya take da yadda ka zama da yadda za ka je kuma da Allah lafiya kuma sha Allah kusan daga fasali biyu nan gaba da ramu shiga har zuwa illa ma sha Allah iya darsan kawai akan abin da yake magana ne yadda mutum zai mu'amalanci duniya da yadda zai kamu da Allah saboda ka Allah ya samu dace in ya dubi zuwa daga nan zuwa sati biyu uku insha Allah kan wannan karatun za mu koma ta kaɗai a cikin littafi. Eh. Wannan ke cewa kan magana da aka yi Right. wannan ba ɗan guntar cutar ne ba. da ba biyu. Wallahi zai yara ran da kawai mafi sauki a musulunci, akwai wuraren da aka bude na musamman ake cikiyar irin waɗannan duk abin da ka tsinta irin wannan wadda yake da haɗari kuma ba za ka iya ajiyansa doko kuma binciken wadda zai same shi ba masalan ake ka tsinci kuɗi sai ba za ka iya ɗaukan tsaunin cikiyar mai neman mai kuɗin ba yau kuma ko da za ka iya cikiyar cikiyar ka ba za ta iya gamewa yadda za a sanar da gidan rediyo abin da ya maka sauki kawai ka ɗauka ka je ka ba su a gidan rediyo ko kuma hukumar da take kula da irin waɗannan su sun sai da su cikiya daga waje kaza zuwa waje kaza an samu waya ko an samu agogo ko an samu abu kaza ta fita daga cikin wannan rigimar a ranar alkiyama ko da kana ganin za ka iya cikiyar tsautsayi zai iya biyowa kai ka saba kamar yadda yanzu haka ya faru da kai amma idan ka je ka ba su na farko cikiyar su ta fi gamewa ko ina da aji kuma galibi idan irin wannan abin suka faru in ka kai ma ba biyan kuɗi za ka yi matuƙar cikin irin waɗannan abubuwa ne to kai abin da nake ba mu shawara ba uwa idan mutum ya yi irin waɗannan tsintuwa har ya kai ma irin wannan yanayi to ya kai a cikiya amma idan abu ne wanda bai taka kara ya karya ba wanda cikin da akwai wahalarwa sannan ba abu ne mai kima ba kamar mu ce biro ne wani abu ne naira goma kaza sannan ba da shi sadaka da shi shi ba sai ne za ka yi sadaka wa kanka da shi ko ya da kan mutum tura ma ruwa sai da in ta amince sai ya tura ba wai kamar yana da kama an gana shi magana bai zai samu ubanci eh, wata ko bai ce zai yi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Amen.